to alhamdulillah alhamdulillah idan ba ku manta ba a na fito na faɗa muku cewa a wannan exchanger nan mai suna Atlantis Pi Network yana kan matsayin ana trading din shi har ya kai dala dubu goma to yanzu ba ba wannan magana ake ba yanzu ya kai nawa kuka sani dala dubu talatin da wani abu wallahi so abin da muke so shine ba wai ka zauna kana kareta faya ba ko ko abin da na faɗa kana karetawa da molan kanka da katan kanka ba waya ce a hannunka waya ce a nuna ka je ka bincike mai amfanin ilimin ka da kai iyayenka sun kai ka makaranta kaga an ana magana akan abu ka je ka bincike akan abin da aka faɗa me abin faɗa baya faɗa me na faɗa da zage zage da cewa ma bana hankali ana cewa pi na pi zai kai dala dubu ɗari uku da wani abu wasu na cewa mu ba mu da hankali za a kai mu da wani to yanzu ka je ka duba ka gani akwai wata exchanger mai suna atala kai duk wani exchanger da ka sani na duniya ka je ka rubuta pi network ka gano ne farashin shi so wannan wannan exchanger mai suna atlantis ita ce wanda ya fi kuɗi da yawa kuma wannan exchanger daga america take to idan ba kuma taɓa kwanakin baya na yi posting an tura da wani hoto akan cewa ne eh, shugaban ƙasar Amerika ah, Joe Biden ya ce duk Pi Network ana tunanin zai iya kai dala dubu goma haka mai kuɗin duniyan nan kamar yadda kuke gani a rubuce gashi nan mai kuɗin duniyan nan Elon Musk shi ma abin da ya faɗa kenan ya ce yana tunanin abin da ya maimaita shi ma ya maimaita ya bi Pi kuma sannan ya faɗa in kun ga watan gashi nan shi Joe Biden ya faɗa akan a watan shida ne ko sannan shi kuma wancan ya faɗa a watan bakwai 2020 so kai da katin kanka ka zauna kana karanta abinda da baka da ilimi akan shi wannan wani abu ne yazo sabon abu ya shigo duniya ka zauna kana yaudara kanka eh in a baya ne sai mu ce eh babu ba waya kuma mutanen mu ba su da yawa so a da za ga abu a turai ya fito ya kai shekara 30 50 tukunna zai je Afirka amma wannan karin fa muna nan a turai din mu kuma sannan muna da wayoyi kuma kuna da wayoyi to yau idan kuka ga mun ko mun fito da wani abu mun ce gashi to kakka kareta ka je ka bincike akan abin nan da katan kanka sannan duk wanda yake mani din fai kan wani mai kuɗi ko wani dan kasuwa ya zo ya ce ka saida mai akan dubu ɗaya dubu goma ko dubu biyar ko ma nawa ne kan ku saida kan wanda ya saida ku aje abun ku wani abin al'ajabi da yake faruwa da pi network wani abin al'ajabi da yake faruwa a kasuwan pi network wanda a tarihin duniya ba a taɓa yi ba ba mu san ko nan gaba ba amma ba wani cryptocurrency da ya breaking wannan record din a tarihin duniya na cryptocurrency ku duba abin mamaki abin al'ajabi lallai fai ikon Allah fai ikon Allah fai gagara dau daga jiya zuwa yau daga jiya zuwa yau fai ta ninka farashinta so miliyan uku da dubu ɗari da hamsin fai ta ninka farashinta so miliyan uku da dubu ɗari da hamsin Allahu akbar Allahu akbar Allah mun gode maka Allah mun gode maka tunanin fai ba zai fito ko a dala ɗaya ba. Allah mun gode maka, Allah baka kunyata mu ba. Waɗanda suka ji maganganunmu, maganganun malamanmu akan abin da ya shafi cryptocurrency suka zo suka yi wannan project ɗin. ‘Yan uwa ku ƙara gode ma Allah bisa wannan ni'ima. Wannan Atlantis Exchange ne, exchange ne na ƙasar amerika wanda an daɗe da buɗe ta, an fi shekara biyu ana gina ta, an buɗe ta ba a fara hada-hadan kasuwanci sosai a ciki ba. Suka listin Pi, ku duba abin da Pi yake karantawa farashi jama'a. Dala dubu, talatin da ɗaya da ɗari biyar. Pi ya girmi cryptocurrency na ɗaya a duniya a farashi. Ba a maganin Bitcoin, ya ninka kuɗin Bitcoin kusan sau biyu. Ku duba abin al'ajabi. Ku duba abin mamakin da yake faruwa ta tare da wannan coins Lallai alhamdulillah ba wayanmu ba dabaranmu wannan yin Allah ne. Allah ne ya bamu baiwa ya haska mana muka gane menene makarkashiyan da yake karkashin wannan cryptocurrency din alhamdulillah kuma tabbas ya bayyana idan baka yadda ba ka ci gaba da karyatawa idan baka yadda ba ka ci gaba da karyatawa bi iznillahi ta'ala mu ba za mu ce ma komai ba amma bisa abubuwan da idanuwanka za su ci gaba da gani akan project din nan da kanka zaka ba kanka ansan kushe ko suka da kake ma wannan project din pi network ba irin sauran cryptocurrency da muka sani bane bayan Allah ku duba wani abin da ana kasuwancin shi ne a matsayin bashi mutane ne suke bulbula kuɗinsu a wannan exchange din sun yadda idan pai ya an yi listing suna bin exchange din nan bashin pai ina kuka taɓa ganin wani cryptocurrency da aka taba yin haka a kai a duniya ina kuka taba gani shin wannan bai ishi dukkanin mai hankali tunani ba shin wannan bai ishi dukkanin mai suka ya daina suka ba ya dawo ya karkata hankalin shi ya gane wannan ba irin traditional cryptocurrency da ka sani bane bawan Allah ilimi yana da faɗi kullun ci gaba ake kimiyya da fasahan ya wuce matsayin wai kana mafai tunanin liquidity ka je ka ci gaba da danna calculator jiya na faɗa tana dala dubu goma yau gashi ta daki dala dubu talatin da biyar dubu talatin da ɗaya da ɗari biyar ka ci gaba da danna calculator kana lissafin yanzu liquidity kamar dala tiriliyon nawa za a sa ma pi kafin ya kai wannan farashin je ka ci gaba da danna calculator ha Allah sarki dan uwa kenan masanin crypto to pi ba irin cryptocurrency da ka sani bane pi bai bukatar liquidity tattalin arzikin duniya da kayayyaki a duniya su za su ba pi liquidity da yake so an riga an buga shi America ba ta bukatan wai ta samar ma da wani kuɗi liquidity kamar yadda suke buga ma dola su tunzura ma kasashen duniya sai sun ba su sun ba su kaya sun karbe shi haka pai zai zama bawan Allah mu ba mu ce pai <clears throat> zai fito a wannan farashin ba ka gane amma wai kukan kurciya jawabi ne ba ta bukatar liquidity da kake tunani wai sai an sa mata dala dubu kaza